tantance zuci kwai rauni in za ka yi so ka yi son gaske me zai karke in kana farke ba ga samu na kurewa dan kamata yanka abin nan gaskiya ba zan yanka kek nan bakin sani sai wanda nake jira zo mu yanka tare da shi ko to Allah ya kawo shi lafiya big Nabila Ofu ana wai me ake jira har yanzu ne ba yanka kek din ba kin san jama'a ba sai shigowa suke ta yanzu har kan rawa ne kawai jama'a su gama shigowa kin ga ba magana yanka kek wallahi akwai inda nake jira ne ya shigo sai mu yanka in ya ƙara zan yanka kek what ƙara su bane ko dai motar sa ne ta lalace waye sani wannan abin kamar an aiki bawa garin su to wai yanzu wanne ake ciki za mu yanka kek ne ko za mu zaman jiran sa ina na sani ni dai wallahi tallahi in ya wuce minti biyar yanka kek ina zan yi ai ya riga san cewa shi ake jira wannan ai wulakanci ne ba wani abu ba Na, cin gashi cin gashi cin zuwa ku zo da I'm sorry, I'm sorry. Allah ku Sha'ani ne na ƙarfen nasara na samu matsala a kansa. Hajiya ta hajiya. matsala amma Yawwa. To yanzu dai za mu yanka kek tun da babban bakon mu ya zo wanda muke jira Alhaji Kabiru mai motoci kala kala. <laughs> yar halak yanzu fa nake tunanin ki a cikin raina nake son na kira ki wai ke me yasa duk abin da za a yi da ke sai kin yi latti ne laifi inuwa ke ma fusa yanzu kike shiryawa wai ma tukuna in tambaye ki ina motan ki na ga ban a kofin gida ko kin kashi gun wanki ne ha ba tun yaushe nan da ki hancin ta nuka what kin yi me na sai da ita me yasa hmm. me yasa ba zan sai da ita ba kyautar da masoyin ke miki ba zai taba jin daɗi ya ji an ce kin saida ba Mm, ke kika ɗauke shi da muhimmanci ke ni fa ɗaukan sa ne tamkar wannan jinjin bakin da ke baki na in yi amfani da shi a lokacin da na so sannan in tsotse shi in goge shi a lokacin da na so kin ga kwana yadda ƙwallon mangwara na huta da kuɗa amma kin cika mara imani fadila dama ba san shi tsakani da Allah kike ba kika bar shi na ta miki hidima ke ya ƙauye ce ke ce baki san wannan karatun ba ai maza suna suka tara ke ni fa a waje na ko wallahi namiji hannun jari ne in zuba biyar in kwashi goma to yanzu da kika sai da motan ina kika kai kuɗin fili na siya ki zama nan kina man wa'azi ni kuma in tara fili masu mugun yawa in baki a nan wurin ni ba duniya bane a gabana da a ce ni na samu mutum kamar kebi ake ma kin san ba zan bar shi ba auren shi zan yi ni Allah ya tsari gatari da sarar shuka ni zan auri bakanike kazami irinsa ga idan na gama tsotsa abin da zan tsotsa ni zan ba miki sauran sai ki aura ki ji tsoron Allah Fadila ki ji tsoron Allah ban gane ba dama can tsoron ki nake ji kin ga ni na riga na gama kwalliya tashi mu tafi Tom, babu dai wani sauran balance ko? Wallahi ba wani matsala, ba wani balance. gode yawa yawa bari in kira bakanikin nan yanzu ya kai mai gida yana tsakiyar aikin shi zaki taso shi a tsakiyar wannan ranar mai zafi dala da gaske dama me aikinsa ai wannan shine aikinsa wai ba ku duba bane ina kof din motar nan ya cinye Uga! Uga! Ga shi ma ma ha ta kira ka. Wane? Ma ha. Shut up. Tuntuni ma ha ta kira shi sai ka gaya wa duniya cewa ma ha ta kira ba sirri bane ba za ka zo ka gaya mu ba. Double sorry sir. Je ka je ka je ka. Okay sir. Hello baby. Sakina. Ya aiki. Lafiya ya gida. Lafiya lau. madam ba magana ne a'a to ai na ga hankalinka ba a kai na yake ba a'a to Allah ya huci zuciyarki yanzu ina za mu fara zuwa ga yamma gaskiya yanzu ku fara kai ni gida su bai na da uzuri a gida ku fara kai ni gida in su sai ka da ka kai ta gaskiya za mu ba shi wahala gara ma dai kai mu ku gaba daya in ya so sai mu ni na wuce a'a a ta yadda ta ce ayi ayi hakan to kenan mu je na gode alaikum. Wa alaikum Yarinyan kirki. Hakin dawo? Wallahi fa umma. Allah ke da mutumin ne. Hmm. Ke dai bar kawai. Ni da wannan wahalallen ne da baya gajiya kullum. Ki daina kiran sa da wahalalle. Ban da abin kin manta cewa shine hannun jarumu. Idan muka rasa shi ya zamu yi da mu. Hmm? Kin ga fa yanzu fa na samu na babbar dubu goma da kyar a hannunsa. Eh, dubu nawa? Goma. Ya arziki. Allah hmm. a yin gaya muke ni wai ina mota ta nace wani ƙwanin ki ya ɗauka shi ne kar bakin tsaka hmm? yanzu umma gashi ki rike wannan Allah duka wanda nawa ne Allah dai miki albarka ina alfahari da ke yan nan ai tun da Allah ya sa na haife ki tun da na haife ki Shi kenan ne sallama da tsiya buki kawai nake gani nake gani kullum buki nake gani an yi na san wata rana sai mun mallaki gidaje da motoci Allah さあ、おま。 anya ko fadila karki manta fa ina ɗaya daga cikin mutanen da suke saurin fahimtar ki wallahi gidan da muke ciki ne za a saida kuma mai gidan gashi ya matsa ya ce sai mun tashi kuma gaskiya mun gaji da yawon haya da dai kana da hali da ka taimaka ka sai mana wani gida gida to fadila sanin kanki ne ni fa ba wani mai kuɗi ba ne rufin asiri ne kawai da kuma godiyar Allah to amma zan yi shawara zan kuma ga abin da zan iya wajen ganin na siya muku gida insha Allah <laughs> amma na ji daɗi sosai wallahi na gode na gode baby na I love you so much I love you too dear but uh, ina son ki sani zan iya yin komai domin ki farin ciki a <laughs> wato fadila gaskiya kin yi kyau kusan in ce biki taɓa yin kyau ba tun daga ranar da na fara ganin ki irin yau Na gode. Shiga mota wata. To ina kuma za mu je yanzu? Anguwa za mu je. Anguwa? Amma me yasa tun kafin ka zo me yasa baka gaya min za mu fita unguwa ba? Saboda ina so in baki ma ne a wannan fitar da ka kyauta ma kullum kyautawa saurara shiga nan tukuna ki ga wani abu nan ma wani ɗakin nan ma wani ɗakin ɗakin zuwa ki duba go ahead Allah na gode ma. Tuna ji ga gidan. Gidan ya burge ki. Wow. Gidan nan ya yi kyau sosai wallahi. Gaskiya masu gidan nan sun caɓa. Kuma ka san me? Wallahi irin tatsin gidan da nake so kenan. To albishirinki. Gidan nan naki ne. <gasps> Allah! <gasps> <laughs> gabar titi rayuwa ke Allah kuma na ka samu kuɗi wallahi gidana na jinginar na ɗan haɗa da wasu kuɗi da suke aljihuna na cika na siya wannan gidan ba Dan komai ba sai dan ganki cikin farin ciki Kai na gode Allah ya saka da alkhairi wallahi ban san me zan iya ce maka ba. I love you so much wallahi. Ba zan iya rayuwa babu kai ba. <laughs> Wato babban burina shine in ganki cikin farin ciki kuma duk wata damuwarki ta kawo Kai. Kafin ki je ki gaya mama ko kuma ku zo da mama ta ga gida. Eh. akwai tv da kuma wasu 'yan abubuwa da ba a rasa ba eh. kafin nan nasa ayya baby thank you so much <laughs> mu je to yanzu ka kai ni sai mu je mu faɗa mata

har da su dama a cikin gidan aka sa mana ai umma yanzu idan zaka sai gida komai da komai haɗawa ake a saka idan ka zo sai ka biya completely ba sai ka irin ka je ka siyo sababbin kaya ka saka ba ikon Allah lallai yanzu ne na tabbatar da cewa diyata mai kashin arziki ne. Hmm. Hmm? Ba ki ga komai ba, sai na kai ki haji, na kai ki umara, insha Allah sai kin fi kowace uwa arziki a cikin danginmu. In dai ina raye. Allah ɗaya albarka. Wallahi ka umma. Ah, Allah amin. ai bara ma ki Allah Allah ai bari in kira saki na ma in gaya mata halo in gaya mata abin mamaki halo halo ya wai dama nan ma daki ne na ce nan ma daki ne da cikin gidan yake ah. ikon Allah kai kai kai kai Lafiya. Tun jiya. da kai dan ubanka tun jiya kake ka kwana da yunwa har in ka mutu a gareji fa. Ni ba gaskiya ba da kuɗi gara kwana biyu ba wani aiki da ya samu a garejin nan fa. I don't have any kobo. Ka yi sa'a I have 20 naira. You can manage it. Oh yeah, go ahead. abokina ya dai wallahi ba komai kai wallahi akwai komai kaga fuskarka kuwa kamar wadda aka aiko da sakon mutuwa wallahi haladu lamarin yariya nan da ya fara da tsoro an zo wurin ai dama na faɗa wato yariya nan ne a kowane lokaci idan na zo mata da maganan aure sai ta dinga zamewa sannan kuma ga baki ɗaya na gaya maka yarinyar nan ta karɓe duk wani abu da yake hannuna wallahi kan kai ka da nisa abokina a yanzu haka naira dubu hamsin tafi ƙarfina ga suka da suka yi min yawa kuma ta dalilinta na faɗa maka tintini yarinyar nan ba auren ka za ta yi amma ka ƙiyar da ba haka ba ne yariyar nan tana so na kuma za ta aure ni kai dai kawai dai ƙuruciya ce kawai take damunta wallahi haka ke gani haka ne mana to me zai hana ka je ka nuna mata cewa kai aure kake so idan ba ta yadda ba to za ka nemi wata amma me fa'idar yin haka idan ta amince cewa ka turo to tana son ka in ko har ba ta amince ba to lallai ka sani dama wasa da hankalinka kawai take kai baka san mata ba saboda baka taba aure ba baka taba wata mu'amala da su ba shi yasa har yanzu baka gane irin renin hankalin take maka ba amma abin da nake so da kai ka gwada wannan abin da na faɗi maka yau za ka ji mamaki to in ko haka ne gaskiya zan gwada kuma zan ga me zai biyo baya me yake damun motarka wato in na zo zan sa giya sai ta dinga jikin ga ankon kawata ne kaga wannan ranar farko shi za mu saka wannan kuma rana ta biyu ita za mu saka wannan ranar kamu da ran da za a kai ta duk shi za mu saka idan aka haɗa ankon da kuɗin ɗinki da kuma da kuma ya kama dubu ɗari uku kenan no dubu ɗari uku fadila a gaskiya a yanzu ne ko naira dubu hamsin ma wallahi ba ni da ita fadila ya kamata ki dinga tausaya mu duk abin da nake da shi fa a halin yanzu ya kare. ba ni da komai da na tsira da shi illa gareji na kin ga ni yanzu ba wannan magana ce fa ta kawo ni ni abin da ya kawo ni gurin ki magana ce fa ta aure yau akalla shekaran mu shekara biyu kenan muna tare duk lokacin da na zo miki da maganar aure sai ki dinga gunkocewa eh na gaya maka cewa in lokaci ya zan faɗa maka saboda ina da wasu 'yan abubuwa a gabana tukun sai na kammala zan maka magana kamar daga nan zuwa yaushe kenan sai ranar da Allah ya nufa wai yanzu kana nufin kenan ba za ka man anko ba Fadila biki ji abin da na faɗa miki bane wallahi ba ni da kuɗi wanda yasa baki da imani ne haka eh kamar ba dan Allah dakata malam dakata saboda na ce ka sai min kayan anko shine ka ta sani gaba kake gaggaya min irin wa'annan baƙaƙen maganganun haka Fadila yau ni kike dakawa tsawa an daka maka tsawa waye kai da ba za a daka maka tsawa ba sannan ka ce ba dan Allah nake son ka ba to ka cinka ba dan Allah nake son ka ba dama amfani nake da kai kuma amfanin ka ya riga ya kare yanzu ta yaya za a yi in ban da dashewa kwakwalwa irin taka da basira ka kalli zan mace iri na mai kyau me zati ka ce zaka aura kana kazami da kai baka nike ai bari ka ji gaya maka wallahi ko kura ta karye ta fi karfin tailanga da kare kenan an ci moriyar ganga za a yadda kwaranta na faɗa ai dama ni kaska ce rabu mai jini idan na gama tsotsar da jinin ka tas sai in canza akalata don haka na gama amfani da kai bakka da wani amfani da zaka iya min yanzu ka gani nan tunda da na da kai ko kudin an koma ba ka iya siman ba to baka da wani amfani a rayuwata yanzu kaga idan ka gama shan inuwa ka iya tashi ka tafi sai an jima faɗar zance sai a yi tunani kuma a tantance. Alhaji, ina fatan dai lafiya dai ku. To, hakikanin gaskiya dai ba lafiya ba. To me yake faruwa? To, wato ajiya mun ɗauki lokaci mai tsawo tare da fadila. Mm-hmm. a duk lokacin da na bijiro mata da maganganu na aure sai ta dinga kakkaucewa a takaice dai a yanzu ma na yi mata magana sai ta kada baki ta nuna cewa ita fa ba so na ma take da aure ba ta wulakanta ni ta ci mutunci na shine sai na yanke shawarar ya kamata in zo in sanar da ke watakila za a yi wa tukkar hanci to fa ikon Allah ya ake da rawaya ga dare yayi to kai Alhaji da ma tuntuni baka da masaniya cewa amma fadilan miji Ka yi ka sani ai. Sai Fadila ta daɗe da miji an riga mata mijin aure kuma auren zumunci za a yi mata ɗan uwanta ma za ta aura. Na haka ina ganin sai ka yi hakuri ka je ka nemi wata ko? Amma hajiya an aka yi min haka ba yi min adalci ba. An san da wannan shine aka mana tuntuni ina ta wata wahala ina ta ɗawainiya da ita. Na taimako hidima hajiya. To, kai ne Alhaji ka bi ka wani liƙe ma yarinya ka liƙe mata ka nace ka nace. kuma ni a gani na idan aka kore ka kaga ba ai maka adalci ba amma yanzu da gaskiya ta zo ta bayyana ka gani da kanka sai baka yi haƙuri ni ban ga wani abun abin da ba ka san shi aure nufi ne na Allah don haka matan mutum sa ko waje ka nemi wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

wannan abin yasa kika shigo min daki firge firge ka ce wata sabuwar mahaukaciya ke bi na kifa nake nufi na sani ras shi din fadila rashin imanin ki ya kai ga haka ni aka mishi rashin imani ga yamin ni aka mishi rashin imani cikin wannan magana kar ki manta gidan da kuke ciki shi ya siyan muku ah. bugu da ƙari ma shine masoyinki wanda daga umman ki ba wani bayan shi wai ke in tambaye ki sakina me kika dauke namiji ni fa na ɗauki namiji tamkar bargon rufu wannan ne in yi amfani da shi a lokacin da na so sannan kuma in bar shi a lokacin da na so waye kabiru dan na ba kabiru sai me kabiru ne fa aha sai me in ki saki kira min sunan kabiru ma wallahi sai na kore ki daga ɗakin nan ba komai ni na zo gidan ku duk abin da kika min ni na so ai da ma can ban kira ki ba mm-hmm. Wow! Gaskiya wancan gayen ya haɗu. Ki da wa kuma? Ni da wancan gayen mana da yanzu yanzu. Gaskiya ya haɗu kan. Kinga, kai ki kalle shi direct. Ki dan kalle shi haka da system, kai ya gane cewa shi muke kallo. Kai ina shi wani, Ko shi ma za a dana masa tarkon ne. ke dai kwantar da hankalinki ai na riga na samu dani a akala Nawa bil ɗin mu? 17,500. Amma wancan wancan gani. Ya biya. Kin ga da nake gani ki? Gaskiya ban fito da sa'a ba. Fadila da kaskar ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki. Ba za ki gane ba ne. Wancan gayen fa mai kuɗi ne ba. Kin ga haɗuwarsa kuwa? Kin ga takalmin da ya saka? Ki duba agogon da yake hannunsa. ke kare wata ma rigar da ya saka a cikinsa. wallahi irin mawaƙan amerika suke saka irinsa da wuya ke ga ɗan najeriya yana saka irin wannan rigar ga hulansa uban ubansu ni kam na shiga uku sakina kin gani nan wallahi jini na kaman da kuɗi aka yi shi duk inda kayan kuɗi yake a duniya na sansa. sa don haka wancan gayan za a more shi mai kuɗi na haɗu da ke nake ganin al'abun al'ajabi kala kala Fadila, ni a tunani na duka ba duka maza suka taru suka zama ɗaya ba. Ni dai fata na kawai abin da zan ci, Allah ya fasaba miki abin da ya fi alkai. Mm. Ke, wa ga ni. Namiji? Ha, ai namiji kuna ma ne. Fadila, kake raga mu kowane namiji. Daleta, ke da ba. musu. Allah ya miki albarka. Hmm, ke dai ba ki gajiya da wa'azi. Sai ki je ki ta kama. Ke, ni fa duk namijin da ya sake shigo hannuna yanzu wallahi Allah zai yi buzansa ina son haka haka kwanaki fa mhm. wani baka nike ya shigo hannuna ai ko na dinga mishi wuta kin ga wutar da na bashi? ba shiri in gaya miki wai ya taho aure na ce da gudu ya tafi ai ba shiri ya kara gaban ko nasu gabaki ɗayan su kake raga ma kowa a cikin su wallahi maganar na sakina ta faɗa muku kai Allah ka sani

alhamdulillah kwantena nawa ne suka zo guda biyar ok fine fine um, to na ba dama ya kubu miliyan ashirin ya kawo maka amma dala ne so idan ka canja idan ko da dala ta faɗi in ba su kai ashirin ɗin ba sai ka gaya min sai in cika maka insha Allah to amma fa kai wasa da kayan ka san fa ba wani kwari ne da su ba ok to shi ke thank you to sai ka ji gobarar titi gobarar titi rayuwa kenan haka take gobarar titi amma gaskiya ta bani mamaki kamar kin san kuwa shi nake nema tuntuni saboda wanda nake da shi ya kare, ba ni mamaki na da na baki da gaske fa nake ba da wasa ba <laughs> to ni kuma kin gabani da abokin wasan da ya wuce wasa da wasa nake cin gasa shi yasa ake kira na da gagar gasa <laughs> wallahi ka dore min kai ranar da ka zo ka biya bill din kuma ka juya ka tafi ko kai sa ba ka tsaya mini yi ba <laughs> da kin san ni gaskiya da ba za ki mamaki ba saboda ni mutum ne mai yawan bayarwa ba na gajiya da ba da kyauta a ce ashe saboda ni kai ya zan yi saboda ke bayan ban san ki ba to amma me yasa ka mani kadai baka biya wa kawata eh abin da na lura shine ita kamar bata karbi komai ba to sai ne mata fassara da irin matan nan da ba su da kwaɗayi su inda na ga nama ta saya amma da alama kai malamin tsibbi ne ko ni ba malamin tsibbi ba ne amma dai ina da malamin duba dan ranar ma da muka haɗu da ke da na je gunsa dama ya ce min zan haɗu da wata yarinya taurarinta suna da ƙarfi da zan yi tarayya da ita to zan yi nasara a rayuwa ka ce kuma maza kuna yadda da malaman shi. To kuma kuke yadda da su ballanta namu? Mu muna yadda da su sai dai muna da ɗan bambanci kaɗan tsakaninmu da ku saboda mu muna tarawa ne sannan kuma muna ɗaiɗewa. Gaskiya kana da abin dariya da yawa. Ina yake? Me fa? Abin dariya nake nufi. To akwai yanzu ka ƙara yin abin dariya. lokacin tafiyata ya yi na ganin sai dai idan mun sake zuwa wani lokaci zo na kwa